so kake duniya ta yi min dariya so kake ka nuna wa duniya ba ni na haifi zaliha gaskiya ka sake tunani akan wannan A fresh ground has been broken. Gamzaki Multimedia has come out so strong with a scintillating and soul moving fame. The first of its kind, but it is more than just a house drama. Gishirin Raiwa, Gishirin Raiwa. Kajibu mata, kudin da gaji zai tafi hakirin ga Abu, ka saki albarka kuwa? You cannot watch Gishiri Raiwa and remain the same. It is soul touching. It's educating and informing. You cannot afford to miss watching this soul blowing film, Gishirin Raiwa. You cannot afford to play with your life when you watch Gishirin Raiwa. Ta asibiti, likita sun tabbatar min da cewa ina dauke da cutar nan mai karya garkuwar jiki wato sida. An gwada ka kuma an samu kana da HIV. get out from my office. da kasa? bara ta sabu wallahi. Abu kika je. Amma me kika rasa? Ci, sha, sutura ko tufafi. Gishirin rayuwa hanya mai yaya damuwa. Kare kai ga mai da cuta ne babbar garkuwa. Gishirin rayuwa. Gishirin rayuwa. gishirin Are you a student? Are you a parent? Are you a medical personnel? Watch Gishirin Raiwa. It's a multidimensional film that touches all facets of life but with emphasis in health. Health, they say, is wealth Make no mistake, in this short life you have to live. Gishirin Raiwa, a Hausa series film chapter 1. Kaga yar yau, <laughs> ashe Gishirin Raiwa, gishirin Raiwa, duniya kenan. Gishirin Raiwa. It's a must watch. Gishirin Raiwa, overtaking is allowed.